mu na maɗa fada ku da wuni da fatan kun wuni lafiya mu dai lafiya lau muke ina muku barka da shigowa wannan shirin namu mai farin jini da studio kalon ke gabatar muku kowane ƙarshen mako kuma da kuke ji a cikin radiyo kan da muke hudda da su da suke hiye da hamsin da biyu. Madalla fadar mu dai a yau muna nan ne garin Zabori eh, a 9 kilometer da Junju eh, bisa kai ga hanyar RN2 wato ta biyu kenan mun san da cewa noma dai an ce shine tushen arziki. A cikin fadar tamu ta yau noma a rayuwar matasan Zabori. An san Niger, les principales activités dans les zones rurales sont l'agriculture et l'élevage. notamment l'agriculture essentiellement qui fait vivre 9 familles sur 10 dans les zones rurales. L'agriculture est l'activité principale donc euh, de la population de Zabori, tant pluviale, et pratiquée par l'ensemble des habitants selon le PDC, c'est-à-dire le plan de développement communal. C'est pourquoi nous avons choisi pour thème la situation de la campagne agricole à Zabori, Quelle implication des jeunes. Pour en parler ce soir, nous recevons Mohamed Mossi, il est agriculteur. Nous avons également Garba il est agriculteur aussi. À ses heures perdues, parce que c'est aussi un enseignant, juste à côté de lui, nous avons aussi l'abeille, elle est enseignante, mais agricultrice en saison des pluies et on ne sait pas, peut-être on va savoir si elle fait aussi de la culture de contre-saison. Nous avons aussi euh, Mohamed Abdou juste à côté. Je suis Samira Wafi pour la présentation et à la technique c'est Kadek Chambiano mais n'oublions pas que comme muka a cikin zone kowa yana yin shi fadar dai ba mu sake yadda muke yin ta ba tare da chronic in ne da music in kuma da rubric rose in tamu ta yau top party To abokai matasa masu sauraron mu a cikin wannan fadar tamu ta yau da ta yada zango a nan garin Zabori kusa ga eh, Junju mun tattara matasan gari ne dai kuma za mu tattauna kan noman da suke yi a cikin wannan lokacin damana kuma za mu ji eh, wace rawa noma ke takawa a cikin rayuwarsu. ta yau da kullum da la première partie de notre fada za mai da hankali ne kan mi suke shubkawa a nan garin nasu cikin gonakinsu zan fara da ku ne eh, mosi muhammadu mosi magana tana gare ku ina so in sani mi da mi kuke shubkawa cikin gonaku ko ce gonakinku gonaki to muna shubka hatsi mhm. muna sa wake duka da su na muka shubka cikin gonaki to madalla mm. zan dawo eh, eh, ta bangaren ka garba mai juma ku kuma fa me kuke shukawa a cikin gonakinku to yanzu dai abin da ni shuka shine kamar yadda ya ce hatsi wake ware da swargo wannan mhm. to akwai arashi da amman ba wuri ɗaya suke da waɗannan ba mhm. eh. wasila ke kuma fa mira mira me kike a cikin wannan lokacin damana ina shubka gujiya mhm. gujiya kwarar-kwarar wannan mhm. sannan da shi ita ake ci ma gyada mhm. mm. to madalla kai kuma fa Muhammad to duk abubuwan da dai ake shifka shine suka haɗi shine duka muke unwani da sunan haka nan shi yanga gaba ɗaya bai wuce hatsi wake masara dawa gyada gujiya intaya kuma da ware duka ana sawa intaya ita ce 'yan ƙanana ƙanana nan ko Ah, to madalla wasila ɗauki mikro in eh, muna bayani bisa kan intaya menene intaya ya take intaya ita ce ƙanani ƙanani wata kaman siffan migareta cikin <laughs> abubuwan da muka sani siffan migareta cikin abubuwa oh, dawa taka kama ko mi taka kama a ba ta kama da dawa ya take ita basa kaman Eh, iyan sai an daka ta amma ita mhm. sai an dake ta aka dake ta lokacin ake samu sai ta koma hora mhm. lokacin ana tuwo da ita ana dambu mhm. ana abubuwa da yawa da ita wanda ake amfani ana ci madalla mm. cikin abubuwan nan naku duka da kuka zana da ake shibkawa eh, nan da mi aka fi amfani menene ake yi pour la consommation locale me kuka fi amfani da shi duk cikin wanga noma da kuke yi zan ba mu magana me kuke yi da shi shi abu me aka fi amfani da shi cikin abubuwan da duk kuka zano mana don ci na jama'a wanda aka ci mm. kamar dan gida kwa wanda an ka yi ma mutanen saboda mutanen gida aka yi shi aka noman don su unhwana da shi to suna amfani da hacin nan mm-hmm. da intayar tai mm-hmm. duk shi na aka amfani da shi mm-hmm. akwai dawa akwai wake duk sun ana amfani da su to madalla me aka fi ta da shi ana exporte Muhammadu, me kuka fi saidawa don a samu don ba abinci a kashi ba ana neman na kayan miya dai ko? Me eh. aka fi saidawa cikin makin da kuke yi? Shi ne gyaɗa mhm. da kuma gujiya. Mhm. Wani bi kuma waken nan ana samun ɗiya akwai harawa kuma. To harawar ta ita an yawan saida ta wasu. Mhm. Waken kuma wa'in suna ci kuma ana saida shi kuma. Mm. To, wasila, ke kuma fa gyadar da kike abin ga ya ƙuruga ko? Mun muna ta ya ƙuruga. To, Dan saidawa ne koko dan amfanin gida ne kike wannan noma? A ita dan saidawa ne gaskiya. Mhm. Dan ana dan wasu muradi in ya taso ana ɗauka a saida. Mm. Malam Musi ko ina sani bisa kan eka nawa hakan ga kuke noma? Mm. Kamar girman gonakin ku. Girman gonaki. Oh. To lalle wani wata gona kan ba wata gona kan ta eka ɗari uku. Mhm. Wata gona. Mhm, Kaga da iyalanku ne kuke noman koko sai kun nemi manoma to dai tare da kanina na muka noma mhm, mhm, mhm. ba mu wani abin kamar da na ce muna tsindime a cikin damana a nan ecole premier center ta zabori a kewaye muke da iyan shifkoki gashi nan an waken ko eh, zan maka wannan tambaya e, wato mai ina so in sani an ci a danganta da barawar haka a wani mataki noman yake haka ne wada mun ka iske shi koko bana an samu dan canji kaman dai wannan shafkar tana equal center mhm. ita yan ka dauke ta a kotamci mhm. wagga shafkar ta wanga waken bara ta iya haka girma mhm. amma dai yan ka dauka da ensemble cikin komini ɗin tahiyar bana ta ta bara tunda yanzu yadda muke hatsi ya kama bara ba mu da hatsi hakan ga eh kuma ruwan sama ma da muke samu bana bara ba mu same su haka ba gaskiya a wannan lokacin ba mu samu ruwa bana muna ga samun ruwa ne paske a taba karan twitter ana yi muna ruwa nan bara ba mu ga samun ruwa haka hatsi bai kama haka ba kuma bara to madalla wasila kafin in ba eh, malam garba magana <laughs> zan da ta bangaren ki ina so in sani harkar noman gujiya yanzu a wani mataki kuke tunda ita ban san sanda ake shifka hatsi ake sata ko ko ita tana da wani lokacin ta daban haka da kuke zuwa sata a ita sai an gama sa hatsi lokacin ake sata daga baya to a wani mataki kuke yanzu yanzu ana matakin gyara ta ana maimai mhm, mhm. gyara ta ake gai yanzu mhm, mm. to madalla to vakansu ne kake ko etudiyan vakansu ka zo nyamai kake to ko muna iya sani tun da ka zo shin kana nan ga noma ko ko zaune dai kake kana kallon su to gaskiya ban wanda ya fara noma kama haka me amma ina taya daji kana zuwa daji ina taya daji me kake yi cin daji hmm? me kaka zuwa yi daji ina tayya tunda ina dan shibka wake kwa kai kokari da yake wasu in sun zo ba kansu ne kasu tunda kai ka zo kana taimaka cin noma abin yayi kyau eh, Muhammad kai kuma fa a wani mataki kuke yanzu na aiki kutan hatsi dai mhm. muna cikin maimai Mhm. kotan gyada muna cikin maimai kotan kuma gushen muna cikin maimai kamar dai gaba su dai ana cikin maimai ne inan mhm. abun noma dai na biyu mhm. na wanda da an kare shi sai dai batun cin abincin da ake ga noma madalla kafin mu ci gaba da tattaunawar mu bisa kan wannan maudu'i na harkar noma za mu je mu ba 'yan matan studio kalangu waje domin su gabatar mana da kwibiki ko in tasu ta yau Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du maquillage de notre coin dédié aux filles, plus précisément du rouge à lèvres. Quel rouge à lèvres choisir pour sa peau On vous laisse le découvrir avec Safura Ubandawaki. Alors bonsoir, moi c'est Safura Abu promotrice de la marque de produits de beauté nigérienne Safs Glam. J'aimerais vous dire euh, comment bien choisir son lèvre en fonction de la couleur de la teinte. Alors, si vous êtes foncé de peau, il faut euh, aller sur des rouges à lèvres de couleur un peu orangé ou bien un rouge à lèvres de couleur prune bien prononcé. C'est ce qui vous ira le mieux. Et si vous êtes de couleur, euh, vous avez la teinte hein, de peau un peu claire ou métissée, vous pouvez aller sur un rouge vibrant, vraiment une couleur rouge qui vibre, soit du rouge trop prononcé ou genre euh, du rouge bordeaux. Ça peut faire l'affaire. Et maintenant, euh, quel genre de rouge à lèvres choisir pour une occasion Pour une euh, occasion, disons euh, une grande occasion ou une soirée sophistiquée, on va oser les teintes plus sexy, disons le rouge, le bordeaux ou encore le prune. Pour les genres de teintes, genre si tu es de teinte foncée, tu pars sur le prune. Si tu es de teinte claire, tu pars sur le rouge trop prononcé ou le bordeaux. Alors maintenant, si c'est juste euh, une simple occasion ou euh, mettre du jour au lendemain, je sortir, vous pouvez aller sur du nude, du rose ou du corail par exemple. Tout dépendra de la teinte de votre peau et surtout euh, de, de l'occasion à laquelle vous allez porter votre rouge à lèvres. Et maintenant, pour euh, peut-être celles qui qui sont pas vraiment à l'aise avec euh, le choix de la couleur en fonction du temps, nous avons aussi une astuce très simple et très connue pour trouver son sous-ton. Voilà, c'est de regarder la couleur de, de votre veine, par exemple, sur vos bras. Voilà, si vos veines sont de couleur bleue, donc vous avez probablement euh, un sous-ton froid. Et maintenant, si vous avez un sous-ton froid, alors c'est que c'est des rouges à lèvres aux couleurs froides qui vous feront, euh, vous iront le mieux tout simplement. Et sachez que le rouge à lèvres peut vous donner confiance en vous. Pour vous sentir belle à l'intérieur, faites-vous belle à l'extérieur. Voilà. Choisir la teinte parfaite de rouge à lèvres du jour et la faire glisser sur votre bouche vous permet de vous sentir complète, belle et confiante. Merci. Merci Safoura pour cet éclaircissement. J'espère que nos auditrices sauront désormais quel rouge à lèvres choisir pour ses lèvres. En tout cas, moi perso, j'aime dire le rouge m'irait très bien comme tu l'as bien expliqué. Merci les filles, on se dit à demain, Inch'Allah. de rubrique Rose In. Nous allons continuer notre émission Tous à la Fada qui, s'est installée à Zabori où nous parlons, euh, pour ceux et celles qui viennent de nous prendre en cours, nous parlons de la situation de la campagne agricole et avec les jeunes. Qu'est-ce que ça représente pour eux Là, nous allons parler de l'évolution de la campagne. Et Malam aussi, Tambaye da zamaka ita ce, kamar in ruwa ba yawa ba, suna iya fama da wasu tsutsa wasu ma an ce gara in babu ruwa tana koma ta bata abubuwan sai an koma wani sai an koma wani shibka saboda wannan hatsin ko kuma abin da aka shibka ya lalace sai an koma yin sabo shin bana kun fuskanci wannan ko kaka to lalle mu dai kan bana mu fuskanci wannan ni ka tunda ni na shibka horko mhm. ba ta yi ba ko guda babu wanda ya hita sai da an kamai da wasu ruwa sannan na koma na shibka to yanzu shibka da na yi ta bui ita ta ta yi abin ta tashi da kyau da kyau tunda wasu da sun kai na warin sun samu tunda su nasu yanzu yana da kai mhm. muku namu yanzu ga hana yanzu na haƙƙi da tashi mu da muka shifka ta biyu to madalla ko akwai wasu abubuwa na eh, wani takin zamani ko ma na gargajiya da kuke amfani da su don ganin cewa eh, ita da abin ga shifka ta bada don abincin ya samu yayi kyau to lallai tabba muna kwasan taki mhm. na gida musa in mun ka sa taki na gida lallai tabba duk wanda ya sa taki da gonar shi lalle tabbas na ganin hatsin shi a canza tunda gona an babu taki ko ka sa ba baka ganin wanda yi malam mai juma ina so in sani wane ya fi dadewa cikin abubuwan da duk kuka zano an ce ana sa wake ana sa gujiya kwalanshe eh, da su intaya duka ana sawa wane ya fi dadewa kahin a ɗebe shi kahin ya bada dadewa mm. hatsin ma kala biyu ne mm-hmm. amma ni dai a gani na wanda ya daɗewa shine intaya ita ga daɗewa ba ta yi ba tana daɗewa ba ta yi ba tana kai kamar kimanin wata nawa odila de trois mhm, mhm, mhm. tana wuce trois tun tunda ita tun lokacin hatsin wasu tun an yi shifka ita ma an zo an sata an yi noma an sata an watsa ta amma za a ci hacin ita ba a ci ta ba lokacin kuna iya kuna yankan haci amma ita tana nan dai ta hissa kai ta yi kai yanzu lokacin in ta yanzu hatsi gashi nan ya hisa kai muna nan ga fama ta kamin laizenemi da kilcir don laizentect na waɗanda ke hana shi kwaron nan da tsutsan nan da wani tsuntsu ana koransu mhm. ke ita intaya yanzu ne a ce gyaran hakkin da ke tare da ita mhm. paske yanka hisuwa mata hakkin nan tana jin daɗi ne ta yi mhm. to lokacin da an ka gama hisa hakkin tana yi wani kumshi wannan na ta hisa kai wala don ka ni a nau gani in taya ta yi ta hi daɗewa Mm-hmm. To, eh, wasila, muna sauraron ki. Bancin wannan kuma ke ma kara muna naki ba mu naki sanayya dan a san da mata ma ba barin baya ba ta fannin noman nan ba su daya adda sani ba. Ina sauraron ki. A to ni ba na gani tun da hatsin da ake sawa ma biyu ne. Mm-hmm. Akwai gero akwai maiwa. Mm-hmm. Mm, to shi ma maiwa duka sai an huhu sauran abubuwa ita daga baya ne ake zuwa. hidda ta ita ma. Oh, akwai wani horare fasfasfas da mutane ma sun tai kasuwa sun yi son su. Eh, akwai kuma eh. wasu jajayu masu eh, jan kai. Jajayen su ake ce ma gero. Su yi wannan horahorin shi ita ce maiwa. Ita ce maiwa. Kenan maiwa ita ce ita ma tana dadewa ba ta yi ba. Eh, ita ma tana shima tana dokan lokaci. Mm. To a nan mm. gida kamar yanzu aka kare an hidda an yanke hatsi an yi komai da komai wani kuka fi amfani da shi kuma wani an ake kai kasuwa. Geron da maiwa su an yi amfani da su cikin gida mm-hmm. da kuma dawa da intaye su an yi amfani da su. su sosai tunda su dai gaskiya ba a saurin saida su haka nan tunda su ne ake yi dan a ci amma ita gujiya da wake da wani uh, wanga duka su ana kai su kasuwa ana saidawa mm-hmm. dan a biya 'yan ƙananan bukatu mm-hmm. mm-hmm. to madalla malam garba kana son ka ƙara wani abu ne ina sauraron ka eh. bisa kai ga abincin da hijima abincin da hijimawa shi in to abincin da ya jima da jija sai rige sun hudi mhm. in tayar nan ce da maiwa mhm. ita shi ne ake ce ma hatsi wannan hori ko in ji mhm. da kika yi su ne suka haɗa jima lallai lenya mai bata bata ka ba da sauran abubuwan da ka <laughs> sani a da sauran eh, zan dawo ta bangaren eh, ina zuwa zan ƙara baku magana amma zan ci gaba da malam musi ina son sani shin ko akwai wasu matakai da kuke doka don ganin cewa kun kiyaye nomanku tunda akwai e, shanu ko ko wasu awaki da ake saki wata suna zuwa sanda tsirin ya fara jin daɗi kuma su ta su tattake abin ya shige cikin juna ko akwai wani mataki da kuke ɗauka don kiyaye ku. lalle ka in ta hita ta mhm. girma mhm. ana sa ce mutum shi kame bisan shi shi ɗarme mhm. don saboda in ya ci haccin nan ke daɗe a haikai bai samu ya ta sama ba dole shi na aka kame bisashen a ɗarme su dan saboda a kiyaye dai kawai kowa ya kame bisa shan shi ɗarami mm-hmm. eh. madalla eh kafin mu ci gaba da fadar tamu za mu je mu saurari wannan faifai don mu huta sai mu dawo mu ci gaba da tattaunawa tare da abokan mu matasa a duniya jahilci ya kaura eh ya kaura ni tausayi harakar mutum dan adam ta kamfani tsoro wataran a sha zuma ko oh a sha maɗaci wataran zuma wataran maɗaci ta zanki tunani don Allah jahilinci ya kaula a zanki tunani atunia duniya jahilinci ya kaula mai tunani atunia duniya shi mai hankuri a si shigan dacewa gyara bana Allah na gyara ma kowa kowa bayan mun huta za mu ci gaba da gabatar muku wannan shirin namu bisa kan wannan maudu'i da muka zaba don fadar wato situation de la campagne agricole a zaburi que l'implication des jeunes troisième et dernière partie euh, de notre fada yanzu zani ba kowa magana bisa kan tambaya guda zan fara da kai malam mai jama'a ina so in sani eh wane mahimmanci noma yake ga matasa a wannan garin wani mahimmanci gare shi noma kele la place de l'agriculture voilà da shake tura sun ce déjà l'agriculture occupe la première place da dama wala mhm. mahimmancin da gare shi ga matasa na zaburi daga matasan Nijar duka ga baki daya mhm. kamar in ka yi noma za ka iya ka cisa kanka don ka ka ɗauki nauyin kanka haka taimaka ma wani ma mhm. shine mahimmancin noma ga waje na dai ni in ka yi shi za ka hita yunwa har sai ka taimaka ma wani ke kuma fa wasila muhimmancin noma mu irin namu dai don bukatu ne <laughs> namu mu don bukatu ne ake yin shi da insha Allah eh, kina iya zama yanzu kuma ciwo ga shekara gashi an hago an kare baki komi ba a gaskiya inda ina nan inda ina nan gaskiya ban iya yi haka nan mhm. eh. kai kuma fa Muhammad noman nan da iya an ce biyu yake rabuwa in an hudda shi sauran mhm. ana ci gida sauran ana saisuwa mhm. wanda ake cin nan deja umarnin shi mai sai garba ya gai mhm. to shi ko gudan na saisuwa ana sai da ana dan a yi sauran bukatu ko kuma iyayen ɗiya masu yan lakwal kamar yan lakwal mu bukatun musu ta na ikwal in babu wani abu sai a sai da a yi musu to madalla malam musi kai dai da an gane ka an ga manomi ka hisu su yalla ma sanin abin kamar wadda noma yake gare ka yalla su ganin ka kai nasu duk wasa na kai wani mahimmanci noma yake a gare ka wani mahimmanci gare shi a gare ka a gare ni mhm, shi noma noma mahimmancin shi in mutum ya noma ya samu haƙi na shi kai shi adana shi ci in ka adana abinka kana ci kaɗan kaɗan wani in ya to nema in kana da kaɗi ba ka bashi eh madalla malam garba Eh, tambaya ta ƙarshe da kai zan fara musa ana samun matsala tsakanin manoma da makiyaya kowace mm. shekara ana ɗan shi hankalin mutane kafin noma ya fara ko muna iya sani a matsayin ku na matasa ko akwai wani abu da kuke yi don ganin cewa kun shawo kan wannan an rage hayaniya tsakanin manoma da makiyaya wallahi kan wannan hayaniya da kika faɗi kan akwai ta dan shekarun baya ma an yi ta nan wani kauye bai nesa kwarai da mu da an ka yi ta har da har mace mace har kashe kashen juna ya kawo kwa nan maganin shi dai shine hukuma da harkar sarki eh in yanzu hullu ya taya muka bullaci ya taya maka banna ka ka tsaya can dashi ka ce kure gilan abubuwan ku da ya mabanna ku hada hada da roshi dijan amma san sauran duka hulana ka kashi gidan sarki nan a mishi taraya daidai abin da ya maka a biya ka haka nan ya kenan to malam garba mai jima ko akwai wasu matakai da kuke ɗauka tsakanin ku hakan ga ganin cewa ko matasa an kiyaye wannan matsaloli da aka samu tsakanin manoma da makiyaya matakai matsayin mu na matasa ko mhm. akwai matakan da mun ka ɗauka eh. kun ka tambayi ni mhm. sai dai in muna ga shirin ɗauka mhm. kina har yanzu babu abin da kuke yi a wani mataki inda parle de conflit entre agriculture et éleveur no to gaskiya babu mataki da muka dauka sai dai muna shirin daukan mataki kamar yadda salisu garba ya ci to wani matakin ne kuke shirin ɗauka shi nake so in sani matakin da muke shirin ɗauka mhm. yanzu dai na a ɗauka a kwatamci wanga waken a ce wakina ne mhm. ke san bai ko dai bai isa ɗiba ba dai yanzu a kwatamci haka mhm. kinan ina iske bihilla ce nan ya ka dabbobin siyasa kamar yadda ce in kama shi in kai su in tai in haɗa ma hukuma hukuma ta zo ta kira shi iyalai hin shi bannan dai ai mai shari'a bisa kan bakin bannan da yi mhm. to kenan malama wasila ki a ganin ki a wannan mataki da muke noman bana zai yi kyau a insha Allah mhm. lalle alamu dai ne akwai zai yi kyau in Allah ya yarda to madalla malam mai juma'a zan dawo ta bangaren ku ina so in sani shin ko akwai eh, wani shan hankali da kuke yi wa matasa waɗanda kuke an sanye na ganin cewa sun ba da ƙarfi ga noman nan don duwa da an kai noma c'est abin da ake pratique ne le plus cikin revenu economy mu ma en général. voilà mhm. on -hmm. wani jan hankalin su da muka yi surtout mun kai comme c'est la leçon du dernier chapitre partie géographie troisième shi ya sani in mun kai saman wannan chapitre muna tsayawa da kyau da kyau mu kwatanta musu placid da agriculture ke occupé dans l'économie du Niger d'abord kuma mhm. mu sa musu akai kan matashi kakkaga kayi karatu ka ce ba ka noma ko kuma ga don kana da kaman si chalube apc ubiyar lubak pandan lai grand ka zo ka ce a ni zaman fada ɗaya nake yi a'a ka nemi kaman ko da hektar guda ne ka zan kasa abinci kaman irin wani wake ko irin wannan hatsin in ka ɗibe shi kamar lokacin ɗiban shi in rantire ta zo ko da shi kana iya ka saida ka samu abun da za ka ɗan tai ka yi rantiri ɗinka tun shi dai ne muke kwatanta musu su ba noma mahimmanci kasu yi negilijen shi to malam musi yan ƙauyukan da muka ɗan kewaya muna jin wani wuri ana cewa masha Allah jama'a suna ga yawa cikin gari amma yawan gonaki yana ga ragya ko ko bukatun suna ga yawa amma gonakin da ke akwai ba su ga isan mutane sai an gama da wanda an ka aje ma da an ka so a yi a yi shigan baɗi da shi shi ake amfani da shi ga kuma can a baya a nemi yadda za a yi dai kafin damina ta zo a nemi ruhun asiri a yi wata shubka shin nan ana fuskantar irin wannan matsaloli ana samun an buta a rasa komi ciki kafin wani noma ya iso kwarai ana samu kafin noma ya taho an buta kowa ya ce mutum wani ko da mai guda ba ka samu gare da mai guda ba ka samu dole in shina da kuɗin shi sai ya tayayu awo ya ci ya ci iyalin shi sannan wani kuma ga aiki ma ka zuwa sai ya tayayi ni yayi noma shi ta gona shi ya ji ko su wasu matakai da yanzu kuke nan ga ɗauka na ganin cewa ya kamata duk wanda za a yi dai a samu wanda an ka aje dan irin nan baɗi ta iskai eh akwai wuya <laughs> <laughs> akwai wuya shekara ga ah, ta bana ina so ga ganki dan me yasa kice akwai wuya ah, akwai wuya mana tun da shekarar bana sai a hankali mhm. wallahi yanzu ta takan yiwa duka ma gudan gagan ma sai in ce ko ma ko ina ne ya game ma duka yawancin mutane mhm. suna ga awo ne ake ana ci mhm. gaskiya abinci bai ga isan mutane sai a hankali wala kamar yadda kun ci akwai wuya dalle son su kai per de fami ka tai gudan damana ba ka wuce da mai biyar ba kuma mm. ga ka da diya masu yi ma kinan bayayyuwa yaro ci ta kuka ga hacicen cikin ambuta ana hiso shi a ba mace ta susuke a samu abin da za a mai wani fura ko wani kunu shi sha mana furne mu rir defen tunda baka ta a kai jiran shekara ta zo kuma ga ɗinka ba su ci ba wala don ka akwai wuya gare to tun da kuna koya ma matasa ɗaliban ku yadda za su ba noma mahimmanci shin ko akwai wasu abu da ka gani eh, a ton niveau kai selon toi eh. akwai wani abu da ya kamata a yi don ganin cewa an samu wani abu wanda za a barin shi saboda shifka baɗi haka wani abu abincin da za a bari saboda shifka bari kar ya kasance a ce an yi amfani da shi ne don cimaka da cike da muna cikin wagga zone la zone su da yake on MP privé de la zone soudanienne mhm. akwai la agriculture de contre saison da muke yi mhm. in muna samun tallafi ga eta for mhm. example in tana tallafa ma talaka bisa kan noma na rani mhm. wasu da shi ne suke yi ana dan aje abin da aka noma ana wancan ana wani kasuwanci da shi in ka dubo ka saida kana samun na abinci kahin ruwa sama su saukakwa mhm. wiwi to madalla muhammad ka ji dai abin da mu shai ya kawo zancen culture de contact da za ta kara shi wannan noman damana karfi kai a ganin ka wata alternative ce ta kwarai in an ka kama shi noman ranin da a samu a isar da wannan lalle ga maganar da mai sai ya yi tana sa yiwuwa ma ta hota da cikin Nijar ta rage ake ce ba ta hota ba ta mhm. rage a nan shi gaskiya yana rage yiwuwa da kuma zuwa to duk dai yunwa ce yunwa dai tana rage yunwa gaskiya to madalla ke kun fashe fatu a ganin ki shi noman rani yana zama alternative da zai ba shi noman damunan nan karfi gaskiya yana sawa sosai tunda ana rage abubuwa da yawa mhm. tunda in mutum yana noman rani cikin ranin nan shi na iya duka abun da ya noman yana hutawa shi ana saida shi ana amfani ana ci gida mhm. ana ci ana saidawa ana samu abun da aka ci ana ragewa sosai ma kai kuma fa wani gani ne a gare ka garba salifu a gaskiya numan rani yana contribute kwarai mama mhm. saboda in kana yin shi kana samun ka ka adana ka aji wanda kan noma ga ga damana har lokacin numan rani ya kare ruwan Allah sun sabka na na damana kenan lokacin nan kamun sabon sabon abinci hutu mhm. wanda ka aji nan sai ka rikace shi ba a mhm. samu matsi kamar yanzu yadda bana ake ciki a matsayin sai a hankali avec eh, la fermeture de la frontière mhm, mhm, mhm. e la gaskiya abubuwan sai a hankali wallahi to madalla har ka fermeture de frontière ga dai yana matsa mutane kware ma malam musi kai manomi ne na san kuma noma ana yin shi an maida shi babban abu shi ake yi ta mai ko ina iya sanin in kai ma kana faktajen a vi insu da suka waɗi na cewa in aka kama noman rani zai sa a ƙara ma shi wannan noman damana ƙarfi lalle tabbar noman rani shi na ƙara ma noman damana ƙarfi tunda duk wanda ya noman rani yi noman shinkafa mhm. ka same ta mhm. ka na gida kaga kenan hatsi mhm. ana yin shi da ɗiba a hura shi ko shinkafa ta ana ɗiba a dawa ta nan na ka zai samu shi dan jima eh amma in ba noman ranin nan ba hatsin mutum bai jima to madalla malam no fili na gare ka dan gabatar muna da chronic taka ta yau Bonsoir à tous et bienvenue dans la chronique de la FADA. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais essentiel, les dangers du jeu des hasards et comment les éviter. Chers auditeurs, vous n'êtes pas sans savoir que récemment, la population nigérienne a été victime d'une escroquerie liée à un jeu des hasards numérique appelé Data Robot. Ce jeu promettait des gains financiers importants aux participants mais en réalité il s'agissait d'une fraude élaborée pour extorquer de l'argent. Les organisateurs de cette arnaque ont utilisé des techniques de cybercriminalité pour attirer les victimes et les soutirer des fonds sous des fausses promesses de gains. Raison pour laquelle dans cette chronique, nous parlons des gains du jeu des hasards et comment les éviter. Les jeux des hasards, qu'il s'agisse de loteries, de paris sportifs, de machines à sous ou de jeux de cartes dans les casinos, peuvent sembler inoffensifs au premier abord. Ils sont souvent présentés comme un moyen de divertissement et pour certains une chance de changer leur vie en gagnant gros. Cependant, la réalité est souvent différente. Le premier danger des jeux de hasard réside dans leur potentiel addictif. Le mécanisme même du jeu repose sur l'illusion du contrôle et l'espoir de la prochaine victoire. Cette illusion peut rapidement se transformer en danger avec des conséquences graves sur la vie personnelle, professionnelle et financière des individus. Les joueurs compulsifs peuvent dépenser des sommes énormes, s'endetter et mettre en péril leur stabilité économique et celle de leur famille. Ensuite, les jeux de hasard peuvent avoir des répercussions psychologiques importantes. L'excitation initiale du jeu peut laisser place à des sentiments de frustration, de colère et de dépression lorsque les pertes s'accumulent. Les joueurs peuvent se sentir piégés dans un cercle vicieux où chaque perte est suivie par une tentative de se refaire, aggravant encore leur il est également de noter que les jeux de hasard peuvent nuire aux relations sociales. Les joueurs compulsifs peuvent négliger leurs amis et leurs familles, mentir pour cacher l'étendue de leurs pertes et s'isoler socialement. Cette rupture des liens sociaux peut aggraver la détresse émotionnelle et conduire à un sentiment d'isolement. Alors comment éviter de tomber dans le piège des yeux des hasards Rendez-vous demain, dimanche, même heure, même canard pour la réponse. Portez-vous bien, à demain. Merci Seno, fada aujourd'hui on était euh, en compagnie de Mohamed Mossi, les agriculteurs. mun kasance tare da garba mai juma'a shi ma agriculture ne kuma an sanyan dab da shi mun samu wasila baidu an sanyan ta ce ecole primaire ita ma tana sa kanta cikin noma a cikin wannan lokacin damana kusa da ita kuma mun samu muhammad abdu bayan su kuma muna tare da wasu matasa da ke nan kewaye da mu da kowanne ya samu ya tofa albarkacin bakin shi cikin magana da muke yi tare da su mun tattauna ne kan matsayin noma cikin rayuwar matasa sun gaya mana yadda suke yin su me suke nomawa eh wani lokaci abincin ke yi kafin ya yi ta ballantana ma wanda ke dadewa duk sun gaya muna kuma sun ce muna noman rani zai kawo contribution kwarai cikin kara ma shi wannan noman damana karfi daga nan zan ce muku mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu inda za ku gamu da Malam Habibu Garba da ya gabatar muku da shirin nashi ga harshen sabarmanci ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio Kalangun mu huta lafiya